radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 masu saurare barkanku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Juma'a daga nan Radio Tehran da ke karkashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraron shirin kokon san sai labarun duniya su biyo baya sannan shirin mu koma noma sannan daga ƙarshe ku saurari shirin mu koyi harshen Farisanci. da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Juma'a 21 ga watan Yulin shekara ta 2023. wanda daidai da akwai ga watan muharram na shekara 1444 hijira kamariya masu rare ko kun san cewa shekaru 135 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan yulin shekara ta 1888 wani injiniya ɗan ƙasar burtaniya mai suna john boyd dunlop a karan farko ya kirkiro tayar ababen hawa wadda ake cika ta da iska kafin haka dai dunlop ya gano cewa tayoyin ababen hawa sandararu ne masu nauyi kuma sana hana ababen hawa din yin sauri a lokacin ne ya yi tunanin kirkiro tayar da za a iya cika ta da iska inda hakan zai rage nauyinta da kuma ƙara sanyawa abubuwan hawa su sauri da ƙarshe dai a ranar irin ta yau ya kammala aikin kera taya wadda ake cika ta da iska domin amfanin ababen hawa john boyd dunlop ya rasu a shekara ta 1921 masu saurare ko san cewa shekaru 83 da suka gabata a ranar irin ta yau 22 ga watan yulin shekara ta 1940 tarayyar soviet ta mamaye kasashen estonia latvia da kuma lithuania kafin wannan lokacin da waɗannan kasashe guda uku sun samu 'yancin kansu ne daga ƙasar rasha bayan jin juhalin gurguzu da aka yi a shekara ta 1917 amma bayan da ƙasar jamus ta fara yakin duniya na biyu ta mamaye ƙasar poland wadda bangaren ta mallakin ƙasar rasha ne akan haka tare da soviet ta mamaye waɗannan ƙasashe guda uku ta mai da su wani bangare a cikin ƙasarta a ranar 21 ga watan yulin shekara ta 1940 waɗannan ƙasashe dai sun kasance ƙarƙashin tare da soviet har tsawon shekaru 50 wato zuwa shekara ta 1991 lokacin da da soviet ta wargaje sannan kuma suka sake zama ƙasashe masu cin gishin kansu. da ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a rana irin ta yau 21 ga watan yuli shekara ta 1958 a karan farko aka fara yin amfani da jirgin ruwa mai amfani da makamashin nukiliya a duniya masana a kasar amurka ne dai suka kera jirgin ruwa mai amfani da makamashin wanda ya fara aiki a rana irin ta yau makamashin nukiliya dai yana da amfani a bangarori da dama na rayuwar dan adam waɗanda suka hada da ba da wutar lantarki taimakawa ayyukan noma samar da magunguna da kuma wasu bangarori na amfani na al'umma daga bisani ne aka fara yin amfani da makamashin nukiliya wajen kera makamai na kare dangi domin irin karfin da yake da shi wajen ragargaza wurare amma a rana irin ta an yi amfani da wannan makamashin domin tuka jiragen ruwa na fasinja da kuma jigilar kayayyaki a ƙasar amurka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 Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Ministan harkokin wajen kasar Iran ya aike da sakon wasiƙa ga babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya kan batun cin mutuncin alkur'ani mai tsarki. shugaban kasar turkiya ya kawar da kyakkyawan fata da tsammanin da ake yi dangane da muhimmancin kyautata alakar kasarsa da siriya hukumomi da kungiyoyin ƙasa da ƙasa sun bayyana cewa kimanin ƙananan yara miliyan shida ne suke fuskantar barazanar yunwa a ƙasar yemen yanzu kuma ga cikakkun labarun nan Ministan harkokin wajen kasar Iran ya aike da sakon wasiƙa ga babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya kan batun cin mutuncin Alkur'ani mai tsarki a kasar Sweden. Ministan harkokin wajen kasar Iran Hussein Amir Abdul ya buƙaci Antonio Guterres da ya fito ya yi Allah wadai da wannan aika-aika tare da ɗaukar matakan da suka dace don hana sake faruwar irin wannan aikin ta'addanci da daƙile ci gaba da yaɗuwar wannan mummunan mummunar aiki saboda hatsarinsa yana mai jaddada yin kira ga majalisar ɗinkin duniya kan yin kira ga ƙasashen da suke mambobinta da su yi allah wadai da masu aikata wannan aika-aika saboda lamari ne da zai janyo bullar barazana ga zaman lafiya da rashin jituwa a tsakanin mabiya addinai a duniya a cikin wannan sako da amir abdul ilahiyan ya aike ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya jaddada cewa labarin cin mutuncin alkur'ani mai tsarki da aka sake yi a ƙasar sweden aika aika ne da ya yi matukar tasiri matuƙa ga al'ummar musulmin duniya da mabiya addinan tauhidi kuma ya janyo firgici da fargaba sakamakon waɗannan munanan ayyukan cin zarafi ga addinin musulunci masu zanga-zanga da suka fusata sun ƙona a ginin ofishin jakadancin kasar sweden da ke birnin bagadaza fadar mulkin kasar iraki al'ummar iraki domin nuna rashin amincewarsu da hukumomin kasar sweden kan ba da goyon baya ga kona alkur'ani a gaban ofishin jakadancin iraki da ke birnin stockholm fadar mulkin sweden da sanyin safiyar ranar alhamis da ta gabata sun gudanar da wata gagarumar zanga-zanga a kasar inda suka kutsa cikin ofishin jakadancin kasar sweden da ke birnin bagadaza tare da haura katangarsa suka kuma cinna masa wuta suna masu yin allah wadai da sake amincewar da hukumomin sweden suka yi ga matakin muzanta alkur'ani mai tsarki masu zanga-zangar sun yi kira ga gwamnatin iraki da ta kori jakadan sweden daga cikin ƙasarta sakamakon haka firaministan kasar iraki a jiya ya jaddada yin allah wadai da kona alkur'ani mai girma a sweden tare da nuna rashin jin daɗinsa da batun kona ginin ofishin jakadancin kasar sweden da ke birnin bagadaza sannan ya sanar da koran jakadan kasar ta sweden daga kasar iraki shugaban kasar turkiya ya kawar da kyakkyawan fata da tsammanin da ake yi dangane da muhimmancin kyautata alakar kasarsa da kasar siriya rajab Tayyip Erdogan ya yi furuci mai dauke da ban mamaki inda ya sanar da cewa ba za su janye sojojinsu daga kasar Siriya ba ya kuma ce ba za su amince da halin da shugaban kasar Siriya Bashar al-Assad yake kai ba kuma za su gina gidaje a cikin kasar Siriya domin tsugunar da 'yan gudun hijira a kasar wannan abin mamaki dai ya zo ne kwanaki kaɗan bayan taron ministocin harkokin wajen kasashen Rasha Iran da Turkiya da kuma Siriya da aka yi a birnin moscow fadar mulkin kasar rasha inda sanarwar ta yi nuni da yadda aka gano taswirar hanyar da za ta dawo da dangantakar da ke tsakanin kasashen siriya da turkiyya da ta katse tun a shekara ta 2021 shugaban kasar siriya bashar al-assad ya sha jaddada cewa ficewar sojojin turkiyya daga kasar siriya babban sharaɗi ne na daidaita al'amura a tsakaninsu ma'aikatar harkokin wajen ƙasar rasha ta musanta zargin cewa gwamnatin rasha ta gudanar da zaman tattaunawan sirri da ƙasar amurka kan batun ukraine mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen ƙasar rasha maria zakharova ta ce gwamnatin amurka za ta ci gaba da yada labarun karya kan gudanar da zaman tattaunawan bayan fage tsakaninta da ƙasar rasha kan batun ukraine domin haifar da rudani a tsakanin ƙasashen duniya tun a farko dai kafar yada labarai ta NBC ta Amurka ta nakalto wasu majiyoyi da ba ta bayyana sunayensu ba cewa tsoffin jami'an Amurka sun yi wata tattaunawa a asirce da ministan harkokin wajen kasar Rasha Sergei Lavrov a watan Afrilun da ya gabata domin sharan fagen yin shawarwari kan kawo ƙarshen rikicin Ukraine. Zakharova ta yi tsokaci a cikin wata sanarwa ga tasha ta ɗaya ta ƙasar Rasha cewa wannan al'amari ne na tatsuniyoyi kuma an yi shi ne da gangan sannan za a ci ci gaba da yin hakan don sanya shakku a tsakanin al'umma da haifar da hargitsi da kuma raunana imanin 'yan ƙasar rasha hukumomi da kungiyoyin ƙasa da ƙasa sun bayyana cewa kimanin ƙananan yara miliyan shida ne suke fuskantar barazanar yunwa a ƙasar yemen hukumomin ƙasa da ƙasa sun fitar da rahotanni da suke tabbatar da cewa ƙananan yara da suka dushi miliyan shida suna fuskantar barazanar yunwa kuma suna cikin tsananin buƙatar agajin abinci da magunguna sassa daban-daban na ƙasar yemen a cewar hukumomi da kungiyoyi da suke aiki a fannin jin kai a ƙasar yemen cikin ciki har da asusun ƙananan yara na unicef sun jaddada cewa akwai buƙatar ƙara matsakaimi wajen samar da agajin gaggawa domin tunkarar masifar da take addabar ƙananan yara a ƙasar yemen hakikanin halin da yara a yemen suke ciki na bayyana gaskiyar rahotannin ire-iren wahalhalun da al'ummar ƙasar suke ciki ne sakamakon yaƙi da kuma mawuyacin halin da ƙasar ta afka ciki karshen labarun duniyan kenan. To madalla yanzu kuma ga shirin mu koma noma. Mu koma noma. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fito wata shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau ɗorawa za mu daga inda muka tsaya a shirinmu na baya wato hira da malam muhammad alhatu wanda manomi ne daga ƙasar zazzau za mu ji wato ci gaban hirar tamu kasance tare da mu sannu a hankali muna fatan za ku biyo mu. madalla kamar yadda muka sanar cewa abokin hiranmu shine malam mahmud alhatu wanda ashirin da ya gabata maka hira da shi akan yadda damuna take tafiya ya kuma yi mana bayani akan yadda lamuran suka kasance to da yake ba mu karasa hirarta mu da shi ba mun masa tambaya akan koyaya gwamnatocin baya suka rika mu'amala da manoma musamman ma da ta fuskar tallafa musu ga abin da yake cewa a gwamnati da ta wuce shuɗe ba gwamnatin muhammadu buhari ba gwamnatin jonathan to da wani tsari na ba manoma taki a ɗauki hotonka a kafcarin ɗinka ko ƙaramin manomi ne zai amfana da taki buhu biyar da maganin feshi da iri da da sauran abubuwa har da 'yan ƙananan filanta na shuka to da gwamnatin muhammadu buhari ta zo ni in na sani na yi aikin so ɗaya amma tun daga nan ba a sake yi ba gaskiya sittin daga nan noman kuma ya dinga kasa ya dinga kasa ba a samu amma wancan gwamnatin da ta bukata na bayan muhammadu ba na jonathan gaskiya ta ba da wannan talafin daga cdn ta kan ce a bada a amfana da al'amarin kuma ni nan na yi na amfana to wacce tambayar da muka yi masa ita ce kowane irin fata suke da shi daga gwamnati musamman ma dai bisa la'akari da irin kalubale da ke gaban manoma me suke so gwamnati ta mai da hankali a kan shi ta musu. to ta dawo da wancan tsarin na da domin a dinga ba kamfanoni daman tana ba mutane ta wannan tallafin da ake bada don kamfanonin sun fi kusa da al'umma don karamin manomi ma yana kwar gidan shi zai ga text ne a wayan shi na alert sako an tura mishi aka ce ya je wuri kaza ya karbi taki da kaza kuma zai bada zai kashi hamsin ne gwamnati za ta bashi kashi hamsin wannan abin jama'a sun amfana sosai da shi in an koma tsarin baya ya za a samu wannan al'amari to a wasu yankuna na arewacin najeriya da dama da akwai matsala ta barayin daji waɗannan barayin dajin ko sun addabi manoma inda suke ƙaƙaba musu haraji mun ji a ɗaya daga cikin hirarrakin da muka yi a baya yadda a jihar Niger ake fuskantar irin wannan matsalan tun wasu shekaru koya a ƙasar zazzau wannan batu yake ga ta bakin abokin hirar tamu. to mu yankin mu ne nan eh, yankin gunduman dutsen abba abin yakan zo mana sai dai abin ba ya cika zuwa ya shafi mu daga nan bane sai dai mu ji an ce abin ya fi zuwa da daddare ne su zo don muna da Allah Allah da mun je gona da halin da muke ciki karfe biyar karfe shida mu dawo gidajenmu saboda saboda rashin tsaro a wurin akwai wasu yanki daga gurare irin yankin giwa na ɗaukan jami'an tsaro sojoji da komi gaskiya mun samu labarai akwai abokanmu da ke noma wurin yanzu suna shiga dazuzzukan su noma saboda akwai sojoji da 'yan sanda sun shiga dagin sun sun fatattaki barayin dajin to ta dawo da wancan tsarin na da domin a dinga ba kamfanoni daman tana ba mutane a ta wannan tallafin da ake bada don kamfanonin sun fi kusa da al'umma don karamin manomi ma yana kwar gidan shi zai ga text ne a wayan shi na alert sako an tura mishi aka ce ya je wuri kaza ya karbi taki da kaza kuma zai bada zai bada kashi hamsin ne gwamnati za ta ba shi kashi hamsin wannan abin jama'a sun amfana sosai da shi an koma tsarin baya ya za a samu wannan al'amari to ƙarshen hirar mu kenan da malam mahmud alhatu da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauki da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu Yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari shirin mu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum mu da saduwa da ko a cikin wannan shiri mu koyi harshen farisanci da Allah yau za mu shiga cikin darasi na da 128 inda a yau za a ji wata tattaunawar da ta gudana tsakanin muhammad da kuma ɗaya daga cikin masu yi masu jagora a tafiyar da suke yi ta yawon shakatawa a lardin isfahan idan ana tare da mu za a ji tattauna ta gudana a tsakaninsu dangane da ɗaya daga cikin ƙauyuka waɗanda suke wannan yanki wanda yake ɗaya ne daga cikin wurare da masu yawon buɗe ido kan ziyarta domin ganewa idanunsu abubuwa da ke akwai na gargajiya da kuma al'adu na mutanen ƙauyukan da ke yankin tukafin kafin mu je ga tattaunawar sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. بسیار زیبا میکا و سوسی رودخانه قرمه نام سونه آن نام دارد یه سونه برز رود قرمر رود ابیانه آبیانه خانه گده شمال اریوا هستند سکی معماری نو' جالب میکای تروه در قوبه پنجره تگه دیوار بانگو چوبی نیچی معروف سننی ببینید دوبه گل سرخ جمپری آن پوشیده شده است شی یا چند طبقه هوا هوا دامنه گپن کو دوزی آن واقع شده است شی یکی پشت بام سمر رفی حیات پرپاجیا بالایی سما پیرمرد سوهو، پیرزن سوهو، لباس تپاپی محلی نگیده آنها پوشیده اند سو سنسکه آنها می پوشند سو سنا وا سنتی نگرگاجیا زنها ماتا رنگارنگ میلونکه گلدار میپری به نظر میرسد گالاما مردم متانی کوهستانی نه ینکنن تسونکا دور مینیسا آداب لدبه سنت ها العدو آن حفظ شده است انکی سو زبان هرشی فارسی پرسن چی؟ صحبت می کنند سنایم مگنه لحجه karin harshe. Ƙadimi. daɗaɗe. Man mi khoram. Ni ina cin. Man dustaram bukhoram. Ni ina son in ci. Zardalu. Kayan marmari dangin danya. درشت منیا خوشمزه میدادی باق To madalla an saurari wannan tattaunawa dai kamar yadda ta gudana tsakanin Muhammad da kuma mai masa jagora a tafiyar yawon shakatawa da suke yi a cikin yankuna da ke cikin lardin Isfahan da ke cikin kasar Iran. don mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da wata tattaunawa din da kuma irin abubuwan da ya gane wa idanunsa na ban al'ajibi a yayin wannan tafiya ta yawon shakatawa to amma kafin wani lokacin abadin dukkanin waɗanda aka je miliyonsu ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mu na gaba. kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma a shirinmu na dare inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya.